واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kuma goma ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan yuni miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da hudu ga mu kuma za a ci gaba da karatu insha Allah kamar yadda an ka saba kun san muna nan cikin sura mai albarka suratul anbiya'i sura wadda ka bayyana cewa aƙidar annabawa gaba ɗayansu aƙida ce guda ita ce aƙida ta tauhidi cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan abu na biyu babba wanda wannan sura ke karantarwa shine waɗannan annabawan da Allah ka aikowa da tauhidi Allah na jarabta su da bala'o'a kala-kala sai dai kuma duk cikin waɗannan lokacin da Allah zai jarabce su da waɗannan bala'o'in suna nan cikin kiyayewar Allah waɗannan bala'o'in ba za su kawo tangarɗa ga da wannan sakon da Allah ya aiko su da shi ba wannan shine abin da babban muhimmin abin da sura ke karantarwa ko hmm. to mallan yace Allah ya tsaro ƙisoshi guda goma na annabawan da suka gabaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ya lallashi annabi Muhammadu kuma ya bashi haƙuri dangane da irin ƙalubalen da yaka fuskanta ga kafirran mutane na kafirran maka na lokacin mun yi kissa guda hudu ko ta farko kissar annabi Musa da ɗan Haruna ta biyu kuma kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ta uku kisar annabi lutu sannan ta hudu kisar annabi nuhu alaihi salam to mun fara kisa annabi dawud da ɗansa annabi sulaiman lokaci ya ƙare kuma saboda yan murar da ne fama da ita sati biyu allah bai kaddare an kai karatun ba ko to za mu ci gaba da kisar mu ta biyar kisar annabi Dawuda da sulaiman waɗannan annabawan allah guda biyu su sun saba ma sauran yan uwansu annabawa in kuna tunowa tun da bakin annabi Musa har ya kawo ga annabi Nuhun wa'anda mun ka shi guda hudu na wa'annan annabawan duka jarabawo yanda Allah ka jarabta wa'annan annabawan na rashin jin daɗi ne ko to amma su waɗannan sukan na mulki ne musiba eh, jarabawar da Allah ya jarabce su da ita an jarabce su ne da basu mulki da kuma wadata ta duniya kaga annabi Ibrahim shi ya yi fama da kattan banza mushrikai haka annabi Nuhu shi ma ko to amma eh da annabi lutu shi ma ya yi fama da yan iskan gari to amma annabi Dawud da ɗanai annabi suleiman su kuma jarabawar da allah ya yi musu jarabawa ce ta ni'ima kun san dama alkur'ani ya faɗi cewa bala'i yana iya zamowa fuska biyu yana iya zamowa ko abin rashin jin daɗi ko kuma bala'in ya zamo ta wani abu na alkhairi ko kamar yadda qur'ani ka cewa wa nablukum bil khair wa sharri fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira ko Allah ya ce muna jarabta ku da bala'o'i eh, wa nablukum muna jarabta ku da bala'o'i bi sharri na sharri wal khair da kuma alkhairi kaga ashe bala'i yana iya zama bangare biyu ko ya zanna sharri ko ya zanna alkhairi fitnatan wannan sai ya zan fitina gare ku kaga wani da mi aka fitina ta yi kamar irin annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi lutu da annabi musa kaga waɗannan duk an fitine su da mushrikan zamaninsu? su kun gane hali na rashin jin daɗi kaga da abubuwa na sharri kenan amma kaga shi annabi dawud da ɗanin annabi sulaiman alaihi salatu wassalam su kuma da abubuwa na jin daɗi an ka jarabce su ko su jarabawa ta mulki ce da da wadata kaga duk jarabawa ce saboda me kana zaune ba kowa ba tare da jama'a kana talakanka Allah ya ɗauko wadata ya baka wannan an yi haka ne kawai don kai kashe kowa ko ko don me jarabawa ce kamar yadda hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ka cewa inna Allah mustakhlifakum fid dunya inna Allah mustakhlifakum ko fid dunya li yanzura kaifa ta'malun Allah mai shugabantar da ku ne mai sanya ku ku zan kalifofi ne cikin duniya da can baka kowa kana fahin gerin kato sai a ɗauki mulki a baka ce yau kai asabbe ne ba wai don kawa Allah wani aiki ko ka kowa iya tsahi ko ka kowa iya dubara ba a'a ba shi na ba tsahi ko da an kai ubanka ana nana tsahi <laughs> ba wai kai kai kowa iya tsahi ba shi yasa ka samu mulkin ba tsafi ka bada mulki ba don wasu na nan suna ko da an kai ubanka wasu na nan suna tsafin amma kaga ba a ba su mulkin ba ashe ba tsafi ka bada mulki ba ka san wasu wawaye sun dauka wai tsahi ka ba su mulki ko ba tsahi ka ba da mulki ba don baka san iyaka wanda annan yana tsahin kuma bai kai ga mulkin ba kuma bai kaiwa gare shi Allah ya so ashe wannan ya nuna ba tsahi ka ba jarabawa ce kawai da wurin Allah kamar yadda an ka ba matsafa kuma haka an ka ba na kirki ga annabi Sulaiman nan da ubani annabi Dawud da waɗannan annabawan Allah ne ita an mafi ɗaukakar darajar da Allah ka ɗaukaka mutum da ita annabci to annabawa ne su ba area boys bane ba yan iskan gari ba ne ba matsafa ba ne babu ruwansu da masu duba mutanen kirki ne kuma Allah ya ɗauki mulkin ya ba su kuma wannan don ya zan karantarwa ga waɗanda za su biyo bayansu, ashe ba sai ka saki Allah sannan haka samun mulki ba ka san yanzu abinda a camfin da mutane sun ka camfa duk wanda a tare da Allah bai samun mulki ɗaukaka ta duniya bai samunta wannan ƙarya ce kun gane hasad to shi na sai Allah madawakin sarki ya ce wa zubar alama ya kuluna a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد Allah cikin wannan sura suratu sa'ad bayan Allah ya ƙare hikaito labarin adawa da samudawa da fir'auna da jama'a yi, da sauran dai kangararrun mutane sai Allah maɗaukakin sarki duk dai ana ba annabi labari sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce isbir alama ya kuluna ya kai Muhammadu ka yi haƙuri akan abin da annan suna faɗi irin maganganu na tu'annati da cin mutunci da izgili da annan kafin ran maka su ne maka ka yi haƙuri kada wannan ya damar da kai ka ja baya daga wannan da'awar da Allah ya aiko ka da ita kun san babu abin da ba a ce manzon Allah ba ko wasu sun ce mai mahaukaci wasu sun ce mai boka wasu sun ce mai mawaki wasu ma sun ce mai makaryaci abin da ya zo da shi ƙarya ne babu irin jafa'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gani ba to shi na sai Allah ka bashi hakuri. duk wannan cin mutunci da wannan ƙalubale da annan kana fuskanta kafirai fa ba su da wata manufa illa ka ji ciyowai jafa'in ga da annan su ne ma ka sake wannan da'awa ka koma ɗaya da su kamar yadda Allah ka cewa waddu law na kama waddu na kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya ce ta law na kama kafaru kafirai sun yi gurin da kun kafirta ku musulmi kamar yadda sun kafirta sawa a sai ku zan ɗaya da su kaga ashe kenan duk wasu waɗanda suna wa masu imani jafa'i ba wai abinda ba su da wata manufa illa da a wannan ta suka kiyayya da ita kun gane hasad don haka in an kai muku cin mutunci an kai muku cin zarafi an kai muku mugun zagi da ƙarya da ƙazafi da ɓata kaga in mai raunin imani kake shikenan sai ka ja da baya ka ji wa da annan ana wasuwa ne kai kan baka iya jimiri sai ka ja da baya ka kai an rasa ka kuma addinin ba tsayi zai ba kun gane Hausa to shi na Allah ya ce ma annabi isbir alama ya koluna ka yi haƙuri ya kai Muhammad akan abin da annan suna faɗi game da kai to ya ku jama'a an yi izgili an yi jafa'i an yi cin mutunci an yi ɓanna suna ga manzon Allah wane ne kuma zai ce ya bi hanya irin ta manzon Allah shi kuma ya tsira ashe ka ga wauta ce ga mai wa'azi ya ce ya zauna lafiya da jama'a in ka ga mai wa'azi ya zauna lafiya da jama'a to wannan ba mai wa'azin Allah na ba mai wa'azin gwamnati na yanzu duk zatin ga da ta yi bello ya ba da shi da sauran jama'a in yanzu ni bi gwamnati me kuka gani Shi kenan wai Allah kan kaddarawa a ce yau bello ya zan danta miƙe ku saurara ai ba fata ce aka misali da aka basu yanzu kowa dai yana je irin maganganun da anna ana yi game da mu ko to yau a ce na bi gwamnati yanzu abin ga mai sunanta bikin al'adun gargajiyar gada an kai satin da ya wuce bikin al'adun gargajiya bikin maguzawa da kafirai da 'yan bida'a a ce an sawo ni cikin rima talabijin yake yanzu ko a an canza mai suna ya koma rima talabijin ya koma rtv wai da sauna akai. Ka san malam sani balarabe ya bata stb ya ce hida kwata dan ubayyuta to sai an ka canza mai suna an ka mai sai rtb ah, to ai malam sani ko rtb yanzu yana saki batawa bari mu ji rtb shi ko wani suna mallan sani zai bashi sai mu watsa Ka san mu kan mu yan watsawa to yanzu a ce bikin al'adun na gargajiya da an kai na maguzawa da mashirikai da yan bida'a a ce an sawa huskar billa ya bi cikin rtb yana cewa bikin ga aibe da komi eh? kuna ganin yanzu duk wanga cin mutuncin da anna ana mana ana ana yi nai ka gani don haka inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙa waya ga 'yan bida'a da mashirikai da maguzawa Allah na ce mai yi hankuri akan abin da suke cewa don haka ashe duk mabiyi manzon Allah ba daidai ne gare shi a gane shi tare da maguzawa da 'yan bida'a ba yadda manzon Allah ya kai ruwa rana da maguzawa hakan ga kai ma in dai da gaske mabiyi manzon Allah ya kai ma a jika kullum kuna kundun bala da maguzawa ba ma guje kan eh iyaka ta yazo ya saba ma Allah ko shi ko ya kwana da bakin ciki dan nema a ce an tate a daddagai a faɗi asalin kakane kakane sun ligare ko kace a baya da ko ba ya kace annan ba yadda musulmi sun kaji zahin an saba ma Allah shi ko ya ji zahin kariyar da za a wa addini don duk maki Allah an kawaɗi magana Allah kwana zai da rai ɓaci haka yi ko ba haka yake ba to kaga ashe bai kamata ku miƙa waya ga mushrikai ba yan bida'a. kaga ashe waɗanda za mu farawa Allah ya isa bukin al'adun gargajiyar da an kai waɗanda sahun gaba su ne malamai malaman nan da an kaɗi ba saboda an tambaye wani marashi ilimi wanda bai san yadda addini ya mai daga ba ba me za ka cewa game da soke soke da Allah ya yace ban damu da waɗannan soke-soke ba domin masana na mun ka tara sun ka ce mana babu komi kaga ashe shi ya nuna makaho ne ko libi yake to ya ɗauko wasu malamai yana dibin malamai na na Allah masana na sun ce mai babu komi ashe ga hakika ne wacce amana malaman nan sun ka ci amana don haka muna roƙonka ya Allah ka isan ma addinin ka ka isan ma mujaddadi ka isan ma jama'a ga wayannan miyagun malamai waɗannan malamai Allah yadda ka ɗebe albarka ga ilimin bil'amu ɗan ba'ura Allah ka lalata su heda yadda ka lalata bil'amu Allah ka isa ma musulunci gare su duk malamin da adda hannu ga wanga bikin al'adun gargajiya Allah ya ɗebe mai albarka ya gaggauta yaron kana ba a ce ma Allah ya gaggauta madalla to kun gani shi na sai Allah ya ce ma annabi isbir alama ya na irin wannan ba hankuri ya zo wurare zai yawa cikin alkur'ani ba nan ɗaya ba in kun ka diba abin ga wahayi na biyu da ya zo ga manzon Allah na farko farko ciki ne ma an ba manzon Allah hankuri Allah ya ce wasbir alama ya kulu wasbir alama ya kulu na wa hajruhum hajaran jamila eh, ci gaba فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما suratul muddassir ba tana cikin farko farko abinda an ka saukar na wahayi ga manzon Allah to shi na cikin wannan surat sai Allah ya ce ma manzon Allah wasbir ala ma kuluna ya kai muhammadu ka kai hakuri akan abin da annan suna faɗi jafa'in da annan suna ma da ƙarairayi da ɓannar suna da cin zarafi da musgunawa ya hakuri kawai wa hajurhum amma dai ga doka kakka kuskura ka kulla alaƙa da su kakka kuskura a gane ka tare da su don haka in mun ga malami tare da ba ma guje mun sa wannan munafikin malami ne in ma ga malami tare da sarkin gargajiya mun san wannan munafikin malami ne sarkin gargajiya duk inda yake kafiri ne bai halatta malami na addini ya zanna tare da shi ba in kuma akwai akwai gargajiya cikin alkur'ani ko sunna ba su addini ba to ga alkur'ani a zuwa nuna mana sarkin gargajiya kan kafiri na na kowane gari kuma kun san na yau azi an ka ce wai an zo da jib an kama bello an tai da shi abuja wannan magana banza ta wai Allah akwai wani shege Abuja wanda aka gudan iskan ma wanne na Abuja wanda aka gudan iskan ma wanne na Abuja sannan Abuja wani mugun gari ta da aka gudan zuwa ba can shugaban kasa yake ba da mataimakin shugaban kasa da ministoci da sauran manyan azalumai ba Abuja suke ba ha to me a illa a cewa an kama billa an da shi Abuja Abuja inda wa. ga dai barayi ana kallo waɗanda na sace dukiya ƙasa ba a kan musu ba sai bello kayan wani ɗauka da hakan men ga barayi olle shi olle buruku ga huskan mutum kana gano ga sata nan ta bayyana ba a kan barayi ba dama wa an kasa a kama ba barayi ba to ga barayi nan cikin gari ba a kan musu ba sai bello kayan wani ɗauka da aka cewa an kan men ko ko shikenan dai ƙasa ta zama muna ta buka babu wanda aka kamu da sai mai wa'azi eh barayi su kwana gidajen su amma mai wa'azi shi aka zama kama a kullum ya koma a koya. to in dai akan wa'azi na a bakkai Abuja a gina ƙasa a tsatsaga ai mun karanta wasu ramin wuta an kai an ka jefa su ko ya sa sun walwal imanin su to ku sani kun san bature na cewa under every smoke there must be a fire inda duk kun ji wata magana ba ta rasa wani ɗame-ɗame inda duk kun ga hayaki babu ba a rasa ɗame ɗumin wuta karkarkashi tunda kun ji maganar ta watsu kila shirye-shirye an nan ana yi duk wanda adda hannu ga kama ni in bai kamin ba Allah ya ɗebe mai albarka kuma in ya kama ni ya kai ni inda aka sako ni Allah ya ɗebe mai albarka in an kamin a kashi mu yanzu mutuwa mu kaso, in dai akan wa'azi na a kama ni ga barayi nan ba a kama ba sai ni eh ga mutane na wa'inda na kashe jama'a sun ka salwantar da dukiya ba a kama ba sai ni mutum nawa an kama ya loshan dam hayya kowa ba a kama ba illa ɗebabben albarkacin ɗaya na katun banza can ada na aleru shi ɗaya sa an kama yan nai Allah shi isan ma musulunci ga ada Allah ka ɗebe ma ada albarka Allah kai da kabba ada mulki Allah ka raba shi da mulkin nan kuma Allah ka sa shi da bisa mulkin nan cikin ƙasƙanci da wulakanci Allah ka isan ma al'umma musulmi ga ada ada an kaji kunyar duniya ga yan uwanka can an kashe ba a kan ma kowa ba wai sai don an zo kuma arna suna yi tsokana a kama yan uwanka wai kace a sai a kai Abuja da an kai su Abuja ba a sako ba don haka ada ya ji kunya ko bai ji kunya ba kai mu yanzu abin da muka so yan an kama musulmi a kai tun da dai mun gane wa ba a kiya da kowa illa musulmi to tun da dai yanzu musulmi sun zan banza duk musulmin da aka kama a zanka kashewa a huta shi kenan a waye gari babu musulmi Najeriya iyaka daga maguzawa sai kiristoci su zanna su yi mulki cikin ƙasar musulmi kuma a kashe wanda duk an ka kama a bakkai Abuja a kashe don haka yan an kama Bello ya ba a kashe amma in dai gaskiya ta bamu barin faɗi duk inda sarkin gargajiya yake ƙasa ga kafiri na in kuma akwai mai iya kare kai ne ya zo ni ni ce kafiri na duk inda sarkin gargajiya yake don babu wani addini da gargajiya babu gargajiya cikin alkur'ani babu gargajiya ga sunnan manzon Allah babu annabin da ya zo da gargajiya duk wanda ya yi yadda da shi sarkin gargajiya na to ya yadda shi sarkin kahirci na bai da bambanci da fir'auna sannan bukin al'adu kuma wannan mun san bukin al'adun gargajiya ɗaya na an kai dama obasanji ɗan bid'a ne kun san hawa ne na farko 1977 ya hito da festac festac 77 in kuna tunowa festival of arts and culture to ita ta an kai sakkwato festac 2004 festival of arts and culture bukin al'adun gargajiya na maguzawa da kafirai da yan bid'a shi na an kai magana shehu dan hodiyo in mutum ya yi ƙarya kamar mi ya san shehu dan hodiyo dai musulmi na haka ko ba haka yake ba kuma malami na Allah har shi Obasanjo ya ce o shehu dan hodiyo malami na na Allah to ina tambayar ka musulmi malami na Allah shehu dan hodiyo mi game da ujuku mi game da ujuku mi game musulmi da Obasanjo miggamma musulmi da Rochas don haka ya za a yi bukin shi dan wado kaga obasanji ciki nai a an dai bukin al'adun gargajiya bukin al'adun gargajiya festar 2004 ta ya yi amma ba mukin shi dan wado na ba ya kamu abin da an addu'an mu in dai muna da haƙi ga kuɗin da an kashe Allah ka isan muna naira goma tawa da ni da iyali na in dai muna da haƙi wallahi ba mu yahe ba Allah shi isan muna kuɗinmu da an ka kashe ga bikin al'adun gargajiya bayan ga munan asibiti babu magani musulmi baka san ya kan mai ni da yunwa bai ci abinci ba a ɗauki kudinmu a yi bukin maguzawa da kafirai da yan bid'a bukin al'adun gargajiya in dai muna da haƙƙin Allah ka kwato muna haƙƙin mu Allah ka isan muna ba mu yafi haƙƙin mu ba mu ya ka abin da muka ce annan amma dai maganar bukin shehu dan hodiyo ƙarya ta su kai wanda duk kun ka ji ya sa sunan shehu dan hodiyo nan munafikin Allah na babu magana shehu dan hodiyo har ka shehu dan hodiyo kan musulmi aka kira masa na Allah irin shehu dan hodiyo shi Obasanjo da kai ne ya faɗi shehu dan hodiyo musulmi na mallami na Allah to me kawo kahiri mai cewa Allah uku ga laluran musulmi me kawo shi wanda uwa ta bata san sallan in za ta yi tsari ta dauki buta ba uwa ta bata san wanda aka wankan janaba da wankan haila ba mai cewa Allah uku duk duniya mai ilahi kamar tarayya me yi girman tarayya da Allah sannan shehu dan hodiyon mina na ya ɗauka shi ba taimaka ma addini ba me a ayyukan da shehu usman ya rayuwa ta yi faɗa da kafirci da kafirai da mushrikai da yan bid'a to ya za ka zo ka jawo kafirai da mushrikai da yan bid'a kuma ka ce lalura shehu dan bancin da ake munafukin Allah eh in bancin munafuci cikin zuciya an ramma Allah mai da Allah tauba shi a ɗauku kafirai wa a ce lardur shi dan wadiyo a ɗauku mata kafirai da suket mace da suket babu ɗan kwali kanta a ce lardur shi dan wadiyo wai mutuncin shi dan wadiyo za su ci sun yi kaɗan mu mun san shi dan wadiyo mutumin kirki na don haka duk yadda an ka so a ma shi dan wadiyo kashin kaji ƙarya kuka yi shi dan wadiyo ya mutu da mutunci kuma ko kun so ku tudda mutuncin shi dan wadiyo kun yi kaɗan ku dai kun yi bikin al'adun gargajiya ku da Allah eh aka ta annan shi na Allah madawakin sarki ya ce ma annabi wasbir Allah ma na kai hakuri akan abin da suke cewa wa hajurhum hajaran jamila kuma ka kaurace musu kai annabi kauracewa mai kyau kenan an yadda a kusance su Allah ya ce ma annabi ya kaurace musu to kai ka ce mabi manzon Allah ki amma ka ga kana tare da su eh me haka nuhi don haka kaurace musu an ka ce ayi shi yasa na ce ba wai su miyagun malaman nan da na ba azzalumai shawara an kai bukin ga da su azzaluman masu mulkin da na yi bukin ba su da lahi ba da ku kun yi lahi duk wanda ya taka wurin bukin nan da shi da wanda ya zo da shi da obasanjin duk ɗai wanda duk ya taka wurin bukin nan ba in ji ni ba in ji Shehu ɗan Hodiyo yana nan cikin wasiqatul ikhwani littafin Shehu ɗan Hodiyo shehu ya ce wa kullu man da aka ila bid'atin fala tujibuhu wa kulli rasulihi inna Allah harrama inna Allah harrama ijabata misla hada duk wanda ya kira ka zuwa ga wani aiki na bid'a shehu da wanda ya ce kakka karba mai sannan ka gaya mai Allah ya haramta karba mai irin kwatancin wannan gayyata yaya an kai kun ka tashi kun ka tai wadan aikin bid'a da kahirci gayya Obasanjo ya an kai an haka ne ku da gyammun ku da nan ku kuna musulmi kun kace gayya kafin rai in ji wa eh mutane su shirya zalunta kusan nan don kun yi kowa rashin sanin ciwon kai ku je ku cika musu taro don kuma kun yi tarayya da su ga laifi wanda duk ya zo wurin nan nika nufi wanda duk ya halarci taron nan ya tarayya da su ga laifi ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا <laughs> wato ina ganin yau da Allah ramma da mai wa'azin duk ba su hita eh a yan kallo an riga an gama da su a yan kallo duk masu laihi na duk wanda ya taka wurin nan mai laihi yanzu Allah ramma muka kokari a jami'a tashi aya da shi da mai wa'azin dama haka wa'azi yake ai bulalata kan kowa ta gitta dole a faɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce wala kad nazzala alaikum fil kitabi haƙiƙa Allah ya saukar akan ku cikin littafi alqur'ani an idza sami'tum ayatin la cewa sadda duk kun ji ayoyin Allah ya kufaru biha ana kafirta da ita wa yustahza biha kuma ana izgili da ita wannan taron ba izgili na aka wa mujaddadi ba ba izgili na aka da addini ba an ce taron addini amma san juga shi a uban taro yaya za a yi bikin kafiri mai cewa Allah uku ya uban taron musulunci wannan ba izgili bane ni abinda na so ku saurara ni hogare ni duk masu laifi kuke ni gare ni duk masu laifi kuke waɗanda na zo eh to ai ni yanzu ban gane wanda bai zo ba eh aka dai ku saurara min kawai ku saurara in ni gama da waɗanda na shirya bukin in komo gare ku sannan in dawo ga masu wa'azin su ma duk laifi kowa yayi don haka babu makawa illa kowa ya tuba ma Allah shi na Allah maɗaukin sarki ka cewa wala kan nazzala alaikum fil kitabi hakika Allah ya saukar akan ku cikin littafi alqur'ani an idza sami'tum ayatul la cewa inda duk kun ji ayoyin Allah ya kufar biya ana kafirta da ita wa yustahzu biya kuma ana izgili da ita kadibu wa obasanjo je ya rika takarda yana kafiri bai yi sallar subahin ba ko da yazo wurin nan wa amma wa'azi zai yi muku yana kira gare ku ku masu saurare ne muna hukai yan uwa nai cewa wai ku kokari ku zan abu da. da kirista da musulmi su haɗe a za a guda wannan ba izgili ba ne cewa an an saukan muku cewa sadda duk kun ji ayoyin Allah ana kafirta da ita kuma ana izgili da ita fala ta kaudu ma'ahum kada ku kuskura ku zauna tare da masu kafircin nan masu izgilin nan da ayoyin Allah hatta ya hudu fi hadisin gairi sai sun kusa cikin wata magana wadda ba izgilin nan da kafirci ba eh kaga sannan da, da Obasanjo ya ɗauko bayani na cewa yana kira ga mutane musulmi su zan ɗaya da kahirai kamata ya yi mai a ture in dai har baka san haka nan za a faɗi baka zo to da ka zo an ka faɗi gaba gare ka yi mai a ture da ƙasa alkibban nan tashi ta kahirci a yi mata bicin bicin da ƙasa kun gane ko to rawani ba kunan naɗa mai ba yace fa la taqudu ma'ahum kak ku zauna tare da su hatta ya hudu fi hadisin gairi sai sun kutsa cikin wata magana wadda ba izgili da cin mutuncin addini ba sai Allah ya ce innakum lalle ku fa musulmi da wannan Allah ka magana da musulmi masu zama tare da masu izgili da kafirta da ayoyin Allah kun gane Hassan sai Allah ya ce innakum idan mithluhum ku in kun ka zo kun ka zauna tare da masu izgili suna izgili da ayoyin Allah duk ɗaya kuke da ku da su kun zan ɗai don haka magana ta ta zo koko na yi hukunci ba daidai ba Allah ya ce innakum idan misluhum lalle ku lokacin nan in kun ka zauna tare da masu izgili da ayoyin Allah kuna kwatancin su daidai kuke da su da ku da Obasanjo duk ɗai me a ƙarshe Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da Obasanjo da ku da nazo saurare ne duk Allah sai ya tara ku cikin wutar jahannama gaba ɗaya me a bambanci don haka an yi laihi ko ba a yi ba yaya mutum ka ɗaukar dukiyar ka ya ta yi izgilanci da addini yawa Allah izgili yawa Shehu Usman izgili haka zo saurare ne don kada in bancin da ake babban albarka don haka ai waɗannan da na cika musu taro sun mahi su laifi kamata in mutum ya zo da sabon Allah kowa ya shige gida ne yi mai tawaye ko da ya kawai wayo ya ga shi ɗaya na dole ya samu inda ya zauna amma kun zo kun cika musu taro kun zo an yi rawar taure da ku an kar shari'a wai yan iska sun ɗauko yan mata da Nijar an ɗauko yan tauri wai a kar shari'a ku ko kun zo kallo me a bambancin ku da su sannan ku to wannan yanzu ku ce min wata magana za ku yi wace magana za ku yi min wace magana gare ku gare ni wace magana gare ku gare ni innakum idan mislahu haka qur'ani yace ku da ku da yan taurin nan da waɗanda na gayyato su duk dai? inna allaha jami'ul munafiqina lalle allah mai tara munafukai ne su wane ne munafukai masu cewa musulmi na amma kuma ana ganin su cikin taron kafin rai. ya bi munafukai eh, eh, mutane su zan munafukai kenan inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina da su kafin ran Allah mai hada su ne fi jahannama jami'a cikin wutar jahannama gaba dai sai ai shirgin toka don haka imani yayi umfani da kai da Obasanjo duk mashigar ku guda to me wani imanin don haka kun yi laifi a ta zuwa tuban ma Allah sannan gobe kada ku sake duk wani kafiri da ya ɗauko kafirci ko wani munafuki da ya ɗauku munafunci shiga gidanka ka ruhi Shehu Usman ya faɗi cikin littattafai na yace duk wanda ka san abin da ya taso ma da shi bid'a ne bai halatta ka taimaka mai koda da ruwan sha in kana da tukunyar ruwa bakin garkakka to da an ka zo taron nan na al'adun gargajiya ka zubi ruwan ka jicci tukunyar don ka wani wanda ya zo taron nan ya sha ruwan nan amma ga yana har gidaje kun ka ba su an ka saukar da kattan banza waɗanda na hito faɗa da Allah da manzo nai kun ka ba da gidaje kun ka ba da taku gudunmuwa ko to da ku da su duk dai Allah ya kunyata ku duk manufofin da idan manufofin ba su wuce na siyasa ba kuma duk manufofin Allah bai biya su ba duk Allah ya kunyata su don haka muna roƙon Allah wannan kuskure dai Allah shi yahi gaba ɗai in don kuskure ya abku gobe kada ku sake kada wani munafiki ya koma kiran taro ku zo don ni ba sunan ban takaici ba ku da kun ka halarci taron su ban takaici to shi na Allah ya ce wa hajurhum hajaran jamila ka kaurace musu ya manzon Allah kauracewa mai kyau inna ladaina an kalan ko eh sai eh yace zarni wal mukazzibina sannan ka bar ni kuma da masu ƙaryata wannan ulin na'amati waɗannan ma'abuta iman nan su wane ne annan suna isgilanci cikin gari wayanda kadibin wai sun kai suna da kuɗi suna su adda mulki ko ka kai karasu ga yan sanda dan sanda komi bai yi musu oh my lord nisa haka abubuwa kamar yara kanana ko an kai karasu ga dan ga yan sanda yan sanda komi ba su yi musu babu wani alƙalin da ka hukunta su ba suna annan suna izgilanci da addini ba cikin gari to sai Allah ya ce ka banne da su yan sanda sun ka gagara da kananan alƙalai ni ba su gagare ni ba in ji Allah ka banne da su zarni wal mukazzibina ka banne kai annabi da masu karyata wannan kullin na mace ma'abuta ni'ima can da wani sadda yana sadda sadda yana sadda yana direban pick up ya isa ya kira yan tauri sadda yana ga tukin pick up to amma yanzu da Allah ya wadata shi me a da zai ba Allah shine ya kira yan tauri a zo a ci mutuncin Allah to mutum komi shedanci ne dai bai cewa ya gagari Allah shi Allah ya ce ka bar ni da su waɗannan ma'abuta ni'iman nan masu karyatawa Wama hilhum kalila kuma ka jinkirta musu lokaci dan kadan ka ba su dan lokaci dan kadan inna ladaina ankalan lalle maruruwa sun tabbata gare mu muna da maruruwa na ɗaurin irin waɗannan ja'iran kan gararru Wajahi ma kuma muna da wutar jahim wata aman zago satin kuma muna da wani irin abinci ma'abuci makara ba sun ci haram ba sun yi manyan makogaro muna da abinci wanda ka makura manyan katin makoshin nan katin wayan nan da sun kai muna da abincin da zamu ba su menene abincin su zakum zakum ciya abincin su zakumi Allah ya cishe su zakumi na Allah ya ce abin nan eh, eh, eh, wata haman zagustatin muna da abinci ma abuci ma kara wa azaban alima da kuma azaba wanda yake mai zogi azabar wuta muna roƙon Allah ya shirye shi mu ga ashe kenan Allah na nuna duk izgilancin da kaga manyan gari na nan na nayi kada ranka ya ɓaci ka kyale su wallahi za su haɗu da Allah kuma ku sun ka gagara ku masu wa'azi mai wa'azin garin sun gagara amma dai ba su sun gagari Allah in kuma sun gagari Allah zuwa mu kai kuma za a gani Allah ya ce ka ba su lokaci dan kaɗan wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli la tasta'jil lahum Allah ya ce ma manzon Allah wasbir kai hankuri ya kai Muhammadu kama sabara ulul azmi minar rusuli kamar yadda ma'abuta karfin niyya na manzanni manzannin nan manya guda biyar sune ulul azmi minar rusuli annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da annabi Muhammadu to kamar yadda manyan manzannin nan masu ƙarfin niyya sun kai haƙuri irin cin mutunci da izgilanci da wulakancin da an kai musu kai ma manzo Allah ya haƙuri wala tastajil lahum kakka nemi gaggauta azaba gare su kyalu su komi ta dade dai za su zo kaga duk dai wannan ba hankuri na aka wa manzo Allah wai in abin alkhairi ya samu aka cewa ai haƙuri ko in wani abu na sharri ya samu kaga ana ba mutum hankuri in an bata mai ko yanzu kaga kamar yanzu misali kaga dole a zo a ba mu hankuri bello ya hankuri kaga yanzu duk wa'azin da mun kai shekara hudu muna yi na shari'a a ta wa'ayi shari'ar musulunci yau cikin sati guda duk an ruguza wannan wa'azin akwai bacin rai ko babu sannan ku tashi kuma ku halarci gayyarsu sannan ku to ku ce kabbar mi za ku yi mi gare ku na cewa eh duk da a wanda an kai shekara hudu ana yi cikin sati cikin yan kwanuka an ruguza ta kuma kun zo kallo kun zo saurare tare da ku an kai to mi za ku ce minni don haka Allah na ba manzo ne hankuri kaga kamar shi ma mai wa'azi yanzu yayi hankuri kenan ko kakka damu duk izgilancin da kaga suna wa addini jafa'in da kaga annan suna yi da shedancin da annan suna yanzu ka diba wa garin da an kace garin Shehu Usmanu ko dai Shehu Usmanu ya mutu ko aka albarka kabarin nan ya kamata a ce an dauko 'yan mata da nan har Nijar ta dauko mata kuma wai saboda iskanci da rashin mutunci da rashin imani wai a sa su ga talabijin al'umma musulmi na kallo wai ga ƴan iska kattan banza mata ne musu kiɗin gindiyo suna rawa suna taɓi hakan ga eh, ya yi daidai an kare shari'a eh an kare shari'a shari'a nan da mallamai sun kace ye eh, mun kare ta mun ɗauko ƴan iska da da Nijar kuma wai duk da sunan shehu dan wajo an kai wanga abu eh kuma babu mai magana kuma ku wai musulmi ku za ku tashi ku ta kallon wanga shegantaka don haka muna roƙon Allah ya shirye mu gaba ɗai wani wuri Allah madawakin sarki ya ce ma annabi wasbir wa ma sabruka illa billahi wasbir wa ma sabruka illa billah eh, Allah ya ce ma annabi wasbir ka yi ya manzon Allah akan izgilincin da annan suna yi wa ma sabruka illa billah hankulinka bai zama ba sai saboda Allah kaga kenan cin mutunci da bannan sunan da jafa'in da izgilancin da anna anema ai anema ne saboda Allah ko to ya hankuri ladaka na nan don kaga wannan musiba da ta samu al'umma musulmi duk dai wanda adda kowa na imani kwatancin azzarra na imani abubuwan da sun ka faru sakkwato wannan bukin al'adun gargajiya duk mai koda kwatancin azzarra na imani ya kwanda bakin ciki ko kaga ashe kenan waɗannan ayoyin kamar da muna Allah ka magana ko ya hankuri izgilincin da annan ana yi ana cewa an kafa shari'a muna kuren abubuwa sun yi dama an ce za a yi gyara da sauto ga gyaran nan yanzu kaga wanda ka ganin abin ga alamar gyara to yanzu ga gyaran da an ka ce za a yi na wanga shi na a gyaran da an ka ce za a yi shi kenan an take totur wanda ka dibin waɗanga mutane suna da alamar gyara ina wannan da ya zanna nan kwanaki ina magana na Allah ya shirye su yau ha yau ha shi ko Allah ya shirye su eh shi ko yanzu Allah ya shirye she su ka san wani nan ya tawo ya sha minka inda ne maka ce Allah ya shirye su <laughs> eh? to ka gani don haka ga hankurin nan da Allah ya ce manzo Allah mu ma babu abin da a gari mu illa mu yi hakuri ko mu yi hakuri musiba daita da bakin ciki ya same mu yanzu an maishe mu to back to square one yanzu wa'azi sai dai a koma kasa sabuwa duk wa'azin da an kai shekara biyar ana yi an rosa shi ejen ɗin shaiɗan wakilan shaiɗan na sakkwato sun rusa da awan sun rusa duk wa'azin da an kai cikin sati guda cikin yan kwanuka sun kirawo kahirai da mushrikai da yan bid'a an zo an ruguza duk duk structures ɗin da shi Usman ya erecta an ruguza ta shi yasa ni babu wanda ni ji daɗin magana ta yi illa Malam Hussein Yusuf Mabera ya ce wanga buki ba komi na ba illa kashe da kuma jana'izar daular usmaniya shi na an ka soyi ta tabbata ko malam husain ya yi kuskure ta tabbata duk abin da shehu usman ya yi faɗa shi na an ka zo da shi sakkwato kafin ran nan da shehu ya ɗau takobi su tsara a tsara an kashe ma shehu usman ya'ya na ciki ne an kashe mai yan uwa an ji mai ciyo an ji ma sarkin musulmi Muhammadu Bello ciyo wurin jihadi da kafirai an ji ma dan uwa ne Abdullahi ciyo an kashe mai almajirai an kashe mai masoya an kashe mai mukarrabai duk akan hada da kafirai to yau kafiran nan nan an ka jawo an ka taho cikin garin Sokoto don haka gobe akwai wata daular Usmaniya yanzu babu sauran daular Usmaniya Sokoto mai rage daular Sorochas da Obasanjo da Ojukwu ita dai ta rage Sokoto daular su Ojukwu daula ujukku daba eh to daba ko hmm. daba su ujukku kuma ba ni ne faɗi ba shi uban daula shi ya faɗi yace shugabannin kasashen da sun ka zo kafin rai da Obasanjo da John Kufo John Kufo aka ce mai wancan na Ghana John Kufo yanzu su aggaran da patrons na wagga daula John John yana sallah yana wankan janaba to kaka za a yi John ya zan uban daular Usmaniya don haka daba dai daba sakwato daba su ujukku su obasanjo kenan mun ban su ujukku mu muna ta rike da daular usmaniya yanzu daular usmaniya ina haida kwatar ta yake gidan mallam musa lokuwa yanzu magana ta ta tabbata da nace mallam musa shi a sarkin musulmi ko kuna da sauran shakku Shi kenan. ran da duk mallam Musa ya gayyato Obasanjo da Ojukwu shi ma ran nan wallahi muna walwale mu baya mu gare shi wallahi ran da duk mallam Musa ya gayyato Obasanjo da Ojukwu da John Kupo da da da Rochas wallahi ran nan muna walwale mu baya mu wai misali dai don hakan ga bayyuwa kan mu mu baya a ga wanda adda alaka wanda yace addini ne guda aqida ce guda da Ojukwu mu ka wallahi ko hanya bata ga mu da Ojukwu ba don haka wanda ya ce yana kira ga a zo a zan ɗaya da ujuku da Rochas to shi a ɗaya da Rochas ɗan jika yau kaga da macido da dasuki da sarkin su don shehu malami daraja su guda da Rochas don me saboda me an matsayin wa'annan jikokin mujaddadi shi ma Rochas an ce jikan mujaddadi na ɗan jikan sakwato. an naɗa mai rauni an sami alkibba Rochas yana cikin majalisar sarkin musulmi. eh sarkin musulli na sakwato kwarai amirul muminera suwa a yan majalisa sun rochas yanzu kaga an raɗa an naɗa rochas ɗan majalisa amirul muminera ko mi an matsayin rochas ɗan jikan sakwato, to yanzu muna kira shi kuma ujukku a yamai sarkin gabas na sakwato. tunda an yi ɗan jika ko dan jikan sakkwato ba dan ba ku ba ku san yadda suna yake ba ba dan jika na ba dan je kana dan kan sakkwato to an yi dan kan sakkwato yawan saurami. sarkin gabas na sakkwato shi ko muna kira aba ujuku shikenan mun ban musu yawan eh, sarkin gabas na ujuku muna kira a nada ujuku shikenan sarkin gabas na sakkwato kaga ga dan je nan ga ga sarkin gabas nan shikenan in rai. a shigar wallahi ga illa bai na sakkwato a shiga ruwan lahiya mu ko muna can tare da namu shugaba mai karanta mana bukhari ya mana tafsirin alqur'ani shi amallan musa lukwa don haka muna roƙon Allah ya shirya shi mu to shi na da ayoyi dai suna da yawa inda Allah ya ba manzon Allah hankuri kaga mu ma dole dole yanzu mu yi hankuri sai Allah ya ce wasbir ala ma yaquluna sai Allah ya ce wa da na dauda ka ambaci ko ka tuna ko ka ambata ma mutanen ka kai manzon Allah bawan mu Dawuda annabi Dawuda kenan alaihi salatu wassalam sai Allah ya kawo siffa ta yace zal'ai da ma'abuci karfi ga ibada zal'ai da ma'abuci karfi ga ibada kaga ashe annabi Dawuda da Allah ya ba mulki shi ba sarkin gargajiya bane ba bana hukin mai mulki na ba a'a shi kan yayi amfani da mulkin na ya taimaka ma addini ya bi Allah to ku tsaya ku je da mulkin ya zama mai sai Allah ya ce ka ambata ma al'ummar ka ya kai Muhammadu abdana labarin bawan nan namu Dawuda annabi Dawuda alaihi salam aida ma ma'abuci karfi ga ibada kaga ga annabci ga mulki ga kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin irin ibada annabi Dawuda yace ahabbu siyami illa Allah ta'ala siyamu Dawuda wa ahabbu salati illa Allah ta'ala salatu Dawuda kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu waya yanamu sudusahu wa kana suma yawman wa yuftiru yawman wa kana la yafiru idza laqa hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mu wani sahabi nai mai kokari ga ibada yana kankan mai sai ya ce ahabbu siyami illa Allah ta'ala mafi soyuwar azumi zuwa ga Allah madaukaki siyamu Dawuda azumin annabi Dawuda kaga ashe duk duniya kenan babu wanda ya annabi Dawuda azumi kun gane hasad wa habbu salati illa ta'ala kuma mafi soyuwar sallah zuwa ga Allah madaukaki sallar dare salati Dawuda salatu Dawuda sallar annabi Dawuda kaga annabi Dawuda mutum na mai yawan azumin nafila mai yawan qiyamul laili ashe shi mulki bai halaka shi ba kaga ya ci jarabawa da Allah ya jarabta da ita kenan ko to wai yaya azumin Dawuda yake kuma yaya sallar Dawuda take sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana ya namu nisfal laili annabi Dawuda ya zan yana bacci rabin dare wa yaqumu thuluthahu sannan yana kiyamun laila sulusan dare ɗaya bisa uku na dare wa yanamu sudusahu sannan yayi bacci sauran su na ƙarshe kullun sai haka annabi Dawud ka qiyamul laili sannan wa mu yawman wa yafṭuru yawman sannan yadda yake azumin nafila in yayi yau bai yi gobe yayi azumin yau gobe ya ci abinci haka annabi Dawud yake wa kana la yafirru idza laqa kuma annabi Dawud ya zan bai gudu in ya hadu da makiya in an tai wurin gumurzun yaki annabi da baya gudu kaga ashe bancin wannan mulkin da Allah ya bashi da dukiyar da Allah ya bashi da wannan ibada ta jiki da ya kai kuma annabi da mujahidina yana jan al'umma ta yi a yaƙi kafirai shi ba jawo kafirai ya kai ƙasan musulmi kuma har ya kira musulmi su zo su zan da kafirai ba akwai bambanci tsakanin mulki annabi Dawud da mulkin waɗannan lalatattu ko babu kaga akwai bambanci kaga annabi Dawud shi ya ci jarabawar da Allah ya bashi ta mulki kun gane Hausa annabi dawu da Rai zai yawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka bada labari game da yawan ibada tai bancin duk wannan azumin da annabi dawu da kai da wannan qiyamul layl da annabi dawu da kai ko wane dare sannan da jihadin da ya kai kuma annabi da Allah ya sauka mai littafi zabura shi a matsayin Qur'ani gare kuma annabi dawu mutum na mai yawan karatun alqur'ani ma'ana mai yawan karatun Qur'anin da an ka sauka mai shine zabura shi kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi ka nuna mana haka nan kuma mutum na wanda mai zaƙin karatu Allah ya bashi murya mai kyau ga karatun alƙur'ani. alkur'ani shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin tafiya sai iskan mu wani sahabi ne Abu Musa al-Ash'ari yana karatun alkur'ani shi ma Abu Musa al-Ash'ari mutum na wanda adda murya mai daɗi ga karatun alkur'ani sai annabi ya laɓe yana sauraron Abu Musa amma Abu Musa bai san da manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama. shi na bayan annabi ya gama saurare sai ya wuce gari ya waye Abu Musa ya zo inda manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai laura aita ni astami ila atikal bariha inda ka ganni jiya ina saurarin labe ina saurarin karatunka kaga annabi da kai ne ya tsaya ya saurari karatu Abu Musa al-Ash'ari ko sai annabi ya ce laqad eh, utita mizmaran min mazamir ali dawuda an baka algaita daga cikin algaitun dawuda menene algaita abin bushi mai daɗi ko algaita duk cikin abin da aka busa ta haiku wace zaki to mai murya mai kyau zai ce kai wancan kan algaita zai zai zai to kenan annabi dawu da mutum na mai kyawun sauti in yana karatu to haka abu musa al'ashari yake sai abu musa al'ashari ya ce lau alimtu bika la habbartuhu laka habira ai manzon Allah ban sani ba inda na san da kai kana nan kana sawa da na kara gyara sauti gare ka gyara sauti kaga ashe wannan hadisin shi kuma yana karantar da mu bancin kiyamun lailan da annabi dawu da kai sannan bancin azumin da annabi dawu da kai sannan bancin jihadin da annabi dawu kuma mutum na mai yawan karatun alkur'ani yau iyakan musulmi da karatun alkur'ani in wata musiba ta sauka garai shekoko daga azumi sai azumi sai oh my lord <laughs> eh <laughs> oh, kuma in in ban da lahadi ce ku to ku yi kowa ya zaman ne in to kuma ku kame min eh, eh, eh, shiga gaba <laughs> to amin kun gani ashe mutum na mai yawan karatun qur'ani yawan musulmi sai ya zauna kai akwai musulmi da ko qur'ani bai da gida gidanai eh wannan ba wauta bace don haka kun gani ashe mulki kenan bai hana bai Allah su annabi dawo da mulkin da anka ba su da wadatar da anka ba sun yi amfani da ita ga da'a ga Allah don haka sai Allah ya ƙara mu mulki albarka ya sa mulki albarka wasu kuma sun yi amfani da mulkin don ruguza ka'idoji na musulunci duk rukunna na musulunci ayi amfani da mulki don a rosa su ku bari ku ga yadda Allah zai ruguza mulkin su kuma yadda ƙarshen kisara da fir'auna ya zamo in Allah ya so waɗannan munafukan sai ƙarshen su ya zama haka nan kuma muna yi musu addu'a Allah ka sa ƙarshen su ya zan haka nan kada Allah ya sa su ban mulkin mai lahiya duk wani wanda ka amfani da mulki ya ci mutunci a addini Allah ka ci mutunci ne tun yana bisa mulkin nan kuma Allah ka kunyata shi tun yana bisa mulkin nan don haka kun gani annabi Dawud alaihi salatu wassalam mulkin da Allah ya bashi ya yi amfani da shi yayi da'a ga Allah kaga haka haka aka so ga mai mulki sai Allah ya ƙara ma mulkin daraja kun gane ko to duk wannan ibadar da annabi dawo ka yi fa na azumi da ƙiyamun laili da jihadin da annabi dawo da kai da karatun qur'ani kuma bai shagaltar da annabi dawo da yadda ya saci kuɗin jama'a ba irin yadda waɗannan azzaluman shugabanni kai duk in ka lura shin wai wacce daraja ga barawo akwai wata daraja ga barawo to wacce daraja gare su kowa ya san kuɗin ga da annan suna ma sha'a da su suna da su a ga dama ba nasu bane na talakawa ne sun ka sace sun yi sata barayi ko gane su ya ga barayi to annabi Dawuda kuma duk wannan bai hana mai nema abinci ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba in ji ni ba hadisi na nan ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi wa kana nabiyullahi Dawud alaihi salam kula min amali yadihi kaga ashe annabi Dawud kuma shi bai ta saci kuɗin jama'a ba dukiyar da an ka bashi ajiya amana an shugabantar da shi akan dukiyar ƙasa bai ta ya sata ba a annabi dawud ta haya kai makeri na yana ƙere ƙere Allah ya hore mai sana'a ta ƙira ƙira ya kai ya kera abubuwa ya yi ɗunki ya ta ya ci abinci ga sunan baka san sana'ar su ba amma ga sunan gidaje inda duk ga katon gida a ce na alhaji wani na alhaji bukadi katon banza ɓarawo eh to ka gani shi na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi sahihi ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu da ɗai wani mutum bai taba cin abinci ba khairan shi daga aikin hannu ne ka ce ka sana'a hannu ka noma irin yanzu ga damana ko ka yi mesin kun gane hausa ko ka ce ka yi haki ko ka yi kwaɗo da linzami ka ce dai ka wani aiki na hannu ka ci abinci ya kima ma bisa ga a ce kuɗin jama'a na an ka baka amana kana shugaba ka sace ka zan barawo kaga darajar ka ta faɗi ko to sai annabi ya ce wa kana nabiyullahi dawud alaihi salam annabin Allah dawud ya kasance ya akulu yana cin abinci mai amali yadihi daga aikin hannu nai kaga ashe annabi dawud bai yi amfani da mulkin yayi sama da faɗi da dukiyar jama'a ba irin wanda su ƙwaƙwale da sun kai Allah dai ka isa muna gare su Allah ka kawo mai su ya amsa muna dukiyar mu don girman alkur'ani a taiawa jama'a ƙasa aiki da ita dan nema ko da uba ne ya mutu nawa yabban mai gado balle ya ce kuɗi gare duk wani mai abu sahanci kuɗi gare a tambaye shi da uba ne ya mutu nawa ya gada ga uba ne ko sisi to ina samu kuɗin nan ya zo ya haɗu sana'a ta yin bancin sata ɗaya sama da faɗi ka ci amana ƙasa ka ci amana jama'a ka ci amana talakawa kuma wai mallami don Allah ya ɗebe mai albarka wai ka gane bayan waɗanga ƙasƙantattu. la'anannu don yana mugun mallami munafikin mallami ya wani wa'in ga mallamai Allah dai shi kawo lokacin da zamuwa waɗanga mallamai irin wanda Shehu Usman ya sa an kawo mallamai taguwa kun san labarin mallam mai taguwa ko to karanci littafin Shehu Abdullahi da ba'a wani mugun mallami na an kai zamanin mujaddadi shi ka in mujaddadi ya yahe ma kowa mujaddadi kin yahe mallam mai taguwa yayi to ka san irin su mallam bukaɗi dai da mallan dan ubayyu da ragon mpn kun san akwai mallami ragon mpn ko da mallan gardaye waɗanga ba za mu yaye musu ba eh muna roƙon Allah ya shirye shi mu gaba ɗaya to shi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kana nabiyullahi dawud ya kullu min amali yadi annabin Allah dawud ya san yana cin abinci daga aikin hannu nai ashe kenan wannan kuma na nuna annabin Allah ma dawud ya ta yayi aiki wace daraja gare ka wadda ta wuce ta annabi Allah da aka cewa baka aiki duk mu kai malaman ga biya azzalumai ba rashin aikin yi ba sun koma yan Allah ya baku mu samu yan a kashe a kawo eh yan a kashe a kawo sai haga dubu biyu na ba mallamin shawa kaga mallami bai iya mangari ba gida ne sai da gidan wani dan siyasa wai yau an waye gari sakkwato wani mallami ya koma wai shi a sarkin hadin wani manawakin dan siyasa wai kullum yana nan gaban motar dan siyasa wannan kaskanci ina don haka ta zuwa bidan sana'a mallami ya yi turin baro ko ya te kara ya yi dako wallahi ya hi mai mutunci bisa ga a ce an gane ta da kaskantaccen dan siyasa musamman ma dan siyasar da suna na ya ɓaci hali ne bai ko da daɗin waɗi cikin mutane eh kaga wai mallami tare da shi ko duk mai mutunci kokari yake ya jaye kai ne daga dan siyasa ga ma ga mallami ce ya like mai wace riki ba albarka ta kuma gobe don ya ramma mutane ya ramma Allah wai shi zai shiga cikin talabijin ko rediyo wa'azi wa za kawo wa'azi munafikin banza katun banza la'anan ne wa za kawo wa'azi baka wa kanka wa'azi ka jaye baka jaye ma azzalumin nan eh baka wa kanka wa'azi don me baka ware wa'azin daga kanka don haka baka wa kanka wa'azi ba ka sauraron wa'azin ka shi yasa kaga duk girman sa ya zube da an bude STB a kai shi karo ya mana shi wani dan iskan mallamin can na mallamin gwamnati ko ba haka aka ce musu ba don haka ya ku mallamai annabawan Allah ma sun yi ayyuka ku tahi ku yi aiki ku samu abin wallahi mallami ya yi da ku ya hi muna ya turin baro ya hi muna alkhairi bisa ga a ce ga mallami can gidan wani dan siyasa wallahi kuma gashi nan baki ya ci don haka eh, abin eh, ka gani baki ya yi nauyi eh sai baki ya ci sannan ido ka jin kunya kun ci kayansu kuma duk abin gada sun ka bako abu na walakantacce in dan siyasa ma yana son ka lalace ya raba abin da aka rabi ya baka rabi in yana son ka lalace ya raba biyu amma sai ka ga an tara mallamai wajen mallami arba'in an ɗauku dubu hamsin an basu nan wani ya tara su wai a tai a yi mai addu'a an ka zo wurin addu'a ya ba su kuɗi har da dambe sai da an ka kare sai wani ya ce musu to ga yaran bello ya na wani wuri suke <laughs> yanzu ba Allah suka tsoro ba bello ya suka tsoro ai bello ya ba wani abu ya kai muku ba eh aka bello ya mai nasiha ne kawai a tai a gyara wanda bai ji tsoron Allah ba wa zai tsoro ku te ku bushe hitila ku te ku yi ta abinku amma dai wannan kaskanci na kun wulakanta kun wulakanta addinin ku muna roƙon Allah ya shirye shi mu to kun gani don haka haka aka son mutum ya zan ya zan independent kowane mutum ya samu sana'a kowane mutum ya samu sana'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abinci mafi alkhairin da mutum ka ci kamar ka ci daga aikin hannunka kowa ya samu sana'a bai halatta hukuma ka dogara ga wani kuma musamman ma wancan bai biya ka'idojin shari'a ka sani sata ya kai sama da faɗi ya kai da dukiyar jama'a ya za a ka dogara ga rai eh ka je ka yi dunkin hulla ko ka tai inda tela in ma baka iya dunki ba ka zan yaro na in ya dunke ka yi mai lahi in an ka kare ga ya samu ko naira hamsin ya baka ce ka sai garin kwaki ya ma mutunci bisa ga ce ga kacin tare ɗan siyasa yan siyasa nan da kuwa gan duk ba su da imani ko ya tabbatun su duk mai sun mutunci ne ya kama kai ne daga yan siyasa yanzu ku diba waɗanda na ce sun yi shari'ar musulunci tun na yanzu mai 2000 an kaddamar da shari'a sakkwato amma ji abin da ya biyo ba shekara hudu bayan kaddamar da shari'a ji ta'addancin da an kai an ka tai an kira yan tauri su ha masu shari'a an kira yan mata da nan hannijar an ka zo an ka tashi an ka sheke aya an ka ɗauko mana kahirai su obasanji sun racha su ujukku su gawan waɗanda na gadi kahirci ga uwayensu ba su musulunci ko suna ne ba su ambata an ka gayyato su an ka zo na an ka al'adun gargajiya yau shekara hudu shari'a hatta fara balaga yau ga inda shari'a ta makaru eh an ka ɗauko rawani na musulmi alama ta musulunci an ka naɗa makahiri kuma sun ce malikawa na ku ku diba mazaban malikiya ku ɗauko askari littafin malikiya kafiri ko da kafirin amana na daga cikin ƙa'idoji na amana da kafiri ba zai yi ƙawa ko da ta sutura ta irin ta musulmi ba ba zai yi shiga irin ta musulmi kafirin da an kai amana da shi ba wai wabba rucus amana babu ba kafirin amana na ba kafirin da aka faɗa da suna bai kamata Obasanjo ya shigo garin ga bai yi kalmar shahada ya hita lahiya ba amma kaga an gayyato Obasanjo an kashe kuɗin jama'a an kashe kuɗin musulmi an saukar da su an yi musu komi shikenan an ɗauki hotanni dama bukatocin su a yi siyasa an ɗauki hotanni zamani ne an yi daba to an yi daba ɗan daba duk abin daba ka baka je ta baka shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce na na dawuda ka ambaci labarin bawan mu dawuda zal aidi ma'abuci ƙarfin ibada Ka ga ashe kenan duk wannan mulki da wannan budewa da abin ga wadata da Allah ya ba dawuda bata shagalta sai daga addini ba shi kan ya rike addini jaben jaben sai Allah ya ce innahu awwab lalle shi dawuda mutum na mai yawan komawa wurin Allah kaga haka aka sun mai mulki ko mulkin Allah kenan mutum na kadiba Allah na haka wa bawa ne Dawuda wannan yabo innahu awwab Dawuda mutum ne mai yawan mutum ne mai yawan komawa wurin Allah yana yawan mai da al'amari ga Allah yace inna sakharna inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq Allah yace inna sakharna aljibala ma'ahu to sababi ya Dawuda ya bi Allah ku tsaya ku je da Allah ya daga daraja annabi Dawuda yace lalle mu mun fori duwatsu tare da shi ku diba wata daraja babu wani mai mulki kasa ga wanda adda irin wannan daraja da Allah ya ba annabi Dawuda alaihi salatu wassalam Ya ce in na inna sakharna aljibala ma'au lalle mu mun fodi duwatsu tare da shi na suna tasbihi sababbi ya daraja annabi dawo da in yayi tasbihi subhanallahi wa bihamdi duwatsu duk amsawa su kai su ma sai su yi tasbihi tare subhanallahi wa bihamdi wane ne duk Najeriya ku faɗa min mai mulkin da ya kai ga haka muna can kwamin da shari'a in ya zo an kai taro sai ya yi kabbara Allahu akubar shekaran jiya da ya taho wurin da ba ya yi kabbara saboda yanzu mutane sun gane ƙaryata kabbara ba aiki in yace Allah a ce bula ce kaga da sadda yana rike da addini in ya zo ga wuri kowa ruguguwa yake yi musafaha da shi shekaran jiya kowa bai tasan mai ba gashi daga shi sai shi mu zai mu zai cikin jama'a don me don a nuna mai mu ba ge mai karudin mu ba ba ku jera gwamna ka mu ba a'a mu addini shi ka ba mu shawa in mutum na rike addini yayi daraja gare mu da ya saki addini sai mu yi waci da shi da shi da ada ada ƙato ba su da bambanci kun gane ko kaga sun saki addini Allah ya yi tabbatunsu shi ke kenan Obasanjo ma ya yi su daraja wurin taron don an kama ji doki amma shi ba a kama doki ba ba a kama doki ya kai ba a bas ko Rochas ya yi su daraja wurin abin gan don Rochas ya hau doki ko ka gani to shi na sai Allah ya ce sababiyar da'ad da annabi Dawuda ya yi sai mun ka darajanta shi mun ka bashi wata karama wata wata wata baiwa wata daraja mun ka hori duwatsu inda duk yayi tasbihi su ma duwatsu suna tasbihi tare da shi yusabbihina suna yin tasbihi su duwatsu tare da annabi dawo da bil ashi da marece da daddare kenan bayan isha ne ashi anan wal ishraqi da kuma lokacin da rana ta yi haske ba lokacin bullowar rana ba lokacin luha lokacin da ya halatta ayi sallar luha kenan inda da wannan su an lokuta da an ka abin nan lokutan sallah ga bani Isra'ila bayan isha'i da daddare da kuma lokacin duha da hanci to inda duk annabi Dawud da yayi sallah ya zo yana tasbihi duwatsu ma ansa tasbihi suka yi tare da shi kaifa mai mulki wani mai mulki na yau abin nan ka tasbihi duwatsu su amsa ba tasbihi ba ko kira kai babu romu da kiranka babu ruwanmu da kiranka don me don mun san ja'irin mai mulki haki babu ka babu Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tsaira tsaira mahashura hmm. kullum lahu awwab ba duwatsu ɗaya ba wa tsaira hakan ga tsuntsaye su ma duk an hore su mahashuratan suna abin tarawa ga annabi dawud alaihi salam da duwatsu da tsuntsaye dukkan su yan annabi dawud yayi tasbihi amsawa su kai kamar yadda Allah ka cewa cikin wata aya ya ji balo awi bi ma'ahu ya ji balo awi bi ma'ahu wa na walallahu alhadi Allah ya ce sai muka kira ya da'ad da dawuda ya yi gare mu sai muka bashi daraja muka girmama shi muka kira duwatsu muka ce ya ji balo ya ku duwatsu awi bi ma'ahu kuma yamma ta zikiri tare da shi inda duk yayi zikiri ku amsa ku yi da'a ga annabi Dawuda da hakan ga tsuntsaye su ma duk Allah ya musu wahayi ya kira su duk ku yi ɗaya ga annabi Dawud inda dai ya zikiri ku amsa Allah ya ce innahu awwabun ko wa alanna lahul hadid kuma mun ka tafsasa karfe gare shi ba mun ga Dawud mutum na ba lalatacce ba mai sana'a mai sun sana'a to sai Allah ya kore mai kuma sana'a shi kenan karfe yadda kasan kana yadda kasan tela na sarrafa yadi haka annabi Dawud ka sarrafa karafa ya ta ya kere kere ya kera kalme ya kera hauya ya kera shebur ya kera ban duk abin da ka sa ada yi da kare annabi dawo sai ya ta ya kai kasuwa ya sai soya ya ci abinci bai sama da faɗi da kuɗin jama'a kun gane ko to shi na sai Allah ya ce wa tsayar mahshuratan su ma tsuntsaye duk abin tarawa ne ga annabi Dawud alaihi duk Allah ya ba su komancewa su yi da ga annabi Dawuda sai Allah ya ce kullun lahu awabun dukkan su masu komowa ne ga annabi Dawud ma'ana masu yin da'a ne gare shi inda duk yayi tasbihi suna amsawa وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله نافك مغانا سي الله يتشي باين ونن دوكا داي سببية دا داود يمنا وشددنا ملكه ومنك ارفف ملكين Ka ga ashe kenan mai mulki in الله Allah Allah shi zai ƙara ma mulkin kwarjini ya ƙara ma mulkin haiba kuma Allah yadda kasan Allah ya hore duwa yanzu da mutum da duci wahi al'amari duci to ka diba duci da bai da hankali wanda annabi Dawud ya da'a ga Allah sai shi ko Allah ya sa duwatsu sun kai da'a gare eh ka diba tsuntsaye da basu da hankali sababiyar da'ar da annabi Dawud da yayi ga Allah ga mulki nai sai an ka hore mai tsuntsaye su ma sun ka zo sun kai mai da'a shin duwatsu da tsuntsaye sun yi mai sun yi mai da'a ina ga mutane min babu aula ashe kenan babu abinda ka samu mulki kwarjini illa da'a ga Allah yau ga 'yan tawaye nan ko'ina eh 'yan tawaye ko'ina kawa Allah tawaye kana tunanin mu bayan Allah muku mu zo bi kuma bi ka bayan gidanku muke mu ga girman ka dan wa haƙi ka saɗa ma ubangijin mu sannan ka ce mu mu ga girman ka kaiwa ƙatun banza shirki. eh mu ga girman ka kaiwa babu abin da ka sa ga girman mutum illa ya bi Allah shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce washe dadna mulka sai mun ka ƙarfafa mulkinsa in ji Allah Allah ya ba shi mulki wanda duniya ba babu iri nai in bancin wanda an ka ba ɗanai Suleiman. ba a taɓa wani mai mulki duniya ya eh, duk su fir'auna haukata su kai mulki kan sai annabi Dawud da annabi Suleiman. Allah da kai ne ya ce mawa ƙarfi mulki nai to yanzu ka diba yau gwamnoni suna nan me annan suna cewa gwamnoni sun zan kamar ƙunkar ne cikin jihohinsu kowane gwamna gwamna in ya gita jiwa ta yi aka yi ana mai kuwa ana Allah shi isan muna ina girma yake don haka yanzu ma abinda annan suna tunani wai a sawo bullet proof in kun ka sawo bullet proof a eh in kun ka sawo bullet proof mi bullet proof ka karewa harsashen amdu robbers bullet proof na kare lasfikokin bello yabo ka gani ba su kare ai harsashin mai wa'azi kuma harsashin mai yayi na amdu roba ne don mu magana Allah muka waɗi shi ko amdu roba azzalumi na dan uwanka burunta ta ci burun eh burumta ci burum amdu roba ya halbe gwamna burumta ta ci burum na ya halbe azzalumi. kun muna roƙon Allah ya ba su sa'a su duk su halbe su duk ba su da unhani to shi na Allah ya ce washe dadda mulka sai mun ka karfi mulkinsa? an ba annabi dawo da mulki mai karfi <coughs> an ce abin ga 'yan sanda da sojoji masu security annabi dawuda kullum annabi dawuda abin da ka tsaron gida nai mutum dubu talatin kamar yadda eh, hafiz ibn kasirin ya kawo cikin tafsiri ne ya ce mutum dubu talatin ka tsaron gidan annabi dawuda sannan waɗannan 'yan sandar security da annan na mutum dubu talatin ba za su sake dawowa gadon gidan annabi dawuda sai baɗewar haka gobe wasu dubu talatin jibi wasu dubu talatin yau 'yan an kasa 'yan sanda dubu talatin ba za su sake dawowa sai baɗewar haka ina tambaya ba sun na da irin wannan security ashe kenan ka gani ba a bi Allah ba eh, an duk duniyar ga babu wanda adda security irin haka ka gani ya bi Allah Allah ya daga mulkin shi na Allah ya ce washe dadna mulka sai mun ka karfafi mulkin sa wa hul hikimata Allah ya ce kuma sai mun ka bashi hikima menene hikima ana annabci bayan mulkin da sarauta da kuɗi kuma sai an ka ɗauko annabci an ka bashi sababiyar mi sababiyar da'a da yawa Allah ga mulkin eh to yanzu ina ga a ce waɗannan shugabanni sun zo sun yi ɗa'a ga Allah kamar yadda sarkin mallaman sako ka cewa in ka kaddamar da shari'a ba sai ka haita kamfen ba mutum na da bukatar sai ya yi kamfen inda ya yi shari'a amma ka ga sababbiyar ba a yi shari'a ba ina tabbata muku duk Najeriya duk wanda ya ce muku ya ci zaɓe ƙarya ya kai in dai kun ka cire gwamnan Kano shi ɗaya an kai zaɓe tsakani da ya ci zaɓe tsakani da Allah da bakin Obasanjo kuwa ya kai ga kansila duk sama da haɗita ba nan an ka kama yan SSS sun ka kama mota cike da akwatin APP ba an dahe ma APP ba nan an ka kama ba su ko azzalumai don alƙalai don ba su da unhwani an ka ce wai an yi waci da shari'a wannan wuri za ana da akwatin ne cike da uh, katutuka APP kaga saboda ya san bai da kowa jama'a sun bashi baya sun gano yan da na ya san jama'a ba su zaben su don haka dole sai an yi sama da faɗi haka mai gidansu yayi Obasanjo shi ma ya san bai ci zaɓe ba duk wani wanda a bisa kujera ya san ba zaɓe an kai ba e ka dai an yi mago-mago to ina tambayar ka kayi shekara hudu kana shari'a kuma ka ce sai kayi sai kayi magudin zaɓe shari'ar musulunci ta yarda da magudin zaɓe ka ga wanga ɗaya ya isa ya disqualifying ɗin shari'ar da suka da'awa ƙarya ta amma in akwai gwamnan da ka iya rika qur'ani haka ya sha billahi la ilaha illahu bai ma gudin zabe ba ya zo yayi mana rantsuwa da Allah bai ma gudin zabe ba ga ta miƙe ne mun yadda yayi shari'a mun yadda da shari'a tai amma ya zaka zo ka yi ma gudin zabe ka ce mana kai shari'a ana shari'a da zalunci ka yi ma gudin zabe ka yi mugu mugu sannan ka ce kai shari'a wacce shari'a shari'a mushrikanci ba shi na Allah ya ce wa atayna hul hikimata sai muka bashi annabci sababiyar da'a da yawa Allah kuma sai Allah ya ƙara daga daraja ta yi kaga haske bisa haske ga hasken mulki ga hasken annabci ya kai ko bai kai ba to yanzu ku diba shekara hudu na cikin tabiyar suke bana amma yau in suna da duk mutanen da aggare su yau ba su da eh, eh, in ka kasa mutanen da an tare da su kayan su hawo mulki sadda sun ka hawo mulki yau ba su da kashi talatin bisa ɗari kashi saba'in bisa ɗari yau duk ɗebe musu albarka su kai to haka me ohanin mulkin maimakon mulkin ya jawo ma farin jini yau samaki ɗaya mulki ya jawo ma to me ohanin shekarun da an kai bisa mulkin ashe ba su yi amfani ba kuma shi ya nuna ba mulkin gaskiya an kai da adalci ba sai Allah ya ce wa atena hul hikimata sai mun ka bashi hikima mun ka bashi annabci wa faslal khitabi da kuma rarrabe magana a'a menene rarrabe magana sai Allah ya ba annabi Dawud kenan hikima ta yin alƙalanci kaga gashi shugaba gashi sarki gashi annabi kuma gashi alkali gashi alkali yau duk wani gwamna duk gwamnan da ka shari'ar musulunci ka jawo ka ce zo ya za alkali yana iyawa bai iyawa saboda shi da kai na ya sha tahi ciki bai iyawa kowa alkalanci bai da gaskiya to baka da gaskiya kuma wace shari'ar musulunci za ka yi shine Allah ya ce mun ka ba bashi annabci wa faslul khitabi da kuma rarrabe magana kenan mun ka bashi Eh, iya bayani ga alƙalanci kaga ashe wannan ya nuna shugaba in dai shugaban kirki na to shi zai kula da dukkan al'amuran jama'a ta zamanin shehu usman ko ko zamanin mulki na musulunci ku bincika sarki shi an liman shi a alƙali shi ka ba da sallah kuma duk al'amari na jama'a da shi ka shugabanta amma yau duk cikin shugabannin ga akwai wanda haka ya biya sallah ko ta nafila ko masallatai in gidan sai dai su salima amma ya san bai shiga gaba ba wani ya disqualifying din ne ba shi ya disqualifying din kai ne don mi don ya san tsakani ne da Allah ya san ko mata ta ba ta iya ta sallah to me ohanin mulkin masu mulki sallah ko waɗanda haka mulkin waɗanda haka mulka ko da sallah ta nafila ba su iya ka to ina shugabanci yake ka gani wannan ya fassara ashe shi ka nuna mana wa'annan ba shugabannin kwarai bane ne akwai hadisi sahihi wanda imam muslim ya fitar imam muslim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa sharru a'immatikum allazina tubjidunahum wa yubjidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum to abinda an ma'ana wannan hadisi manzon Allah ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne shugabannin da kuka son su su ma suna son ku don Allah muna son waɗanga wallahi ba mu son su su ma ba su son mu kuma ba mu son su so mu kuma kada Allah ya sa su so mu matuƙar ba in dai suna haka ba mu son su so mu shine Allah ya ce mafi alkhairin shugabannin ku su ne waɗanda kuke son suna son ku eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin shugabannin ku su ne waɗanda kuke son su suna son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum ku ne musu addu'a ta fata alkhairi su ma su ne muku addu'a ta fata alkhairi in ka ji mun buɗe baki mun ce sai dai mu ce Allah ya isa Allah ya isa amma dai ba addu'a alheri ba ko su ma inda duk sun ka motsa su ana ana zagin su ba a zagin ku ka zalunta ka ce ban zagin ka dan wake eh sai manzon Allah ya ce wa sharru a'immatikum mafi sharri shugabanninku allazina tubjiluna su aw wa'inda kuka kiyayya da su wa su ma su ma suna kin ku ba ku sun su ba su sun ku to irin waɗanga namu kenan na yanzu ba mu sun su ba su sun mu sun san da haka nan kowa ya san da haka nan Allah ya san da haka nan wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu albarka su ma suna tsine muku albarka kala sai shi marwayacin hadisi yace sahabi yace kulna sai mun kace mun manzo Allah ya rasulullahi afala nunabizuhum bai kamata mu jijjihe su musa duwatsu mu jehe waɗannan ƴan iskar shugabanni qala la ma aqamu fikum as musala. annabi bai ce haka ah, ku jehe su matuƙar suna tsaye da sallah cikin ku kaga ashe abin da ɗaya ka hana mu yi musu a tore Ƴan sallar gada annan suna yi ne tasgirin ta ce ƴan sallah sallar su ƴan sallah ta ba sallar ƙwarai ta ba shi yasa ne tasgirin ta ce la ma aqamu fikum as musala. muddin suna tsaye da sallah cikin ku ku jehe su ku basu da Allah shi yasa mun basu da Allah amma dai ba mu sun su ba su mu kuma muna nan mune musu addu'a ta Allah shi karya su su ma su yi ta muna addu'a kama wanda muka yi musu Shi na hadisin manzon Allah ya sauka akan mu nan. to shi na sai manzon Allah Allah sarki ya ce wa hul hikimata sai mun ka ba annabi Dawud da annabci wa faslul khitabi da kuma iya hukunci rarrabe hukunci hukunci da adalci babu magana wani dan fati nana wani masoyi nana wani maki nana a'a ya zo kotu ta sai an yi magani ne a'a ana hukunci da adalci kun gane hausar to sai mi gaba kuma Wahala وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب sai Allah madaukakin sarki ya kawo misali daga cikin hukunci hukuncin da Annabi Dawuda alaihi salatu wassalam ya ba Allah ya ce mun bashi iya rarrabe hukunci ba to ga misali nan daga cikin hukunci hukuncin da Annabi Dawuda ya yi sai Allah ya ce wa hal ataka naba'ul khasmi ya kai manzon Allah wai labarin masu jayayyan nan ya zo ma iz tasawwarul mihrab lokacin da sun ka hauro bangon masallaci kun gane Hausar kamar Allah zai ba annabi labari wani abu da ya faru ga annabi Dawuda da kuma irin hukuncin da annabi Dawuda ya yi don ya nuna kuma wannan kisa tana karantar da mu duk irin kokarin shugaba ga biyar gaskiya babu mamaki da kuma son gaskiya babu mamaki a samu kuskure kun gane Hausar to in dai kuskuren ya zo bisa ga kuskure ba da gangan ba shi kenan da shugaba ya gano abu kaza da ya kuskure ne sai ya tuba ma Allah Allah mai karɓar tuba ne shi abinda wannan kisa ta ta za ta nuna muna sai Allah ya ce wa hal ataka nabul khasmi ya kai manzon Allah wai labarin masu jayayya ya zo ma iz tasawwarul mihrab lokacin da sun ka hauro bangon masallaci annabi Dawud yana cikin masallaci ne yana sallah sai ɗaya ji mutane sun ketaru katanga ashe ba kofa ya kamata a biyo ba to kofa an rufe sai ɗaya yaga mutane sun hauro. Is da kalu alai. Is da kalu ala da auna fafa zira mini hun kalula ta kaf. Kasuma ni ba za ba abu na ala abin fa kun bayyana bin haƙƙi wala tushutit. وهدنا إلى سواء الصراط شينا الله يكاو حقيقة أبين دي يفارو yace iz dakhalu ala dauda lokacin da su waɗannan masu jayayya sun ka shigo inda annabi dawuda alaihi salam fa aminu sai annabi dawuda ya firgita game da su kana annabi dawuda yana sallah sai ɗaya gaga mutane sun ƙetaro katanga kaga ba haka an ka saba ba in an ka zo inda babban mutum musamman annabi Allah kuma shugaba ai kaga ta kofa ya kamata a biyo ko to an ce annabi dawuda ya samu tsara ne sun rufe kofa don me kamar yadda malam abdullahi gondo ya ce cikin da ya uttawil ya ce annabi dawuda saboda dama allah ya haɗa mana mutum na mai yawan ibada ko to ya kasa rayuwa ta gida hudu ma'ana yinuka ne ya kasa su gida hudu yini guda ran yinin nan na allah na bai entati bai attendant din kowa iyaka ibada kawai ya kai kun gane ko yini guda na ibada ne yini guda kuma rannan nan yaka alƙalanci tsakanin mutane ne duk wanda adda wata magana ya zo ya kawo kun gane hausar sannan yini guda kuma rannan nan yaka karantar da mutane da wa'azi sannan yini guda shi kuma yini na wanda ya keɓance ma kai nai ayyuka ne na biɗa kuɗi sana'o'i ne wanki da sauran harkoki da ya nashi wannan yini kuma nashi na kada wanda ya zo da alƙalanci kawai wanda ya zo da fatawa kawai wanda ya zo da wata matsala wannan yini na haka annabi dawud ya kasa rayuwa ta yi kaga ashe wannan yana nuna kenan yana da kyau kowane mutum ya yi planning ɗin rayuwa ta bai kamata ka zanna kamar dabba ba babu lokacin yin komi komi gashi nan abruptly haka nan ɗaya aka yi nai a ka kasa rayuwarka shi yasa kuma mutane kuna da wata rashin mutunci da eh, rashin ladabin da kuka wa malamai sai ka iska malami kila ya ito tun da sahi yana zaune mai karatu ya zo ya yi karatu mai fatawa ya yi karatu mai fatawa ya zo ya yi fatawa ai malamin dai mutum ne ko ba kwamfuta na ba ba injin na ba yana da bukatar ya huta sannan kuma yana da iyali waɗanda su ma suna da haƙƙi haƙƙin iyali ne ma ya yi haƙƙin ku don karantar da ku mustahabbi na amma kula da iyali ne abin nan karantar da iyali ne wajibi na mallami na na haddare yayi yana shiga wai sai da daddare wani ya taso da kasuwa sannan shi ko yake lokaci ya zo ya kama kwankwasa gidan malami irin wanda aka yi muna kaga wannan rashin ladabi na wai sannan ka to da fatawa wai baka da lokacin tawowa da rana kana kasuwa don haka malami tun da bawan gidanku na shi ko sai sadda hake da dama sannan ake taho kaka tawowa <laughs> eh kaga ashe wasu malamai da na kasa rayuwarsu akwai lokacin da in waya ka bugo musu ba su dauka ashe ba sai laifi ba ya kamata mu ya yi arrangement din yanayin rayuwa ta yi ga lokacin da naka hulɗa da jama'a naka entertainment din baki ga lokacin da naka entertainment din fatawoyi ga lokacin karantarsuwa ga lokacin hutawa ta nima ina da bukatar hutawa sannan ga lokacin iyali kaga lokacin da nika karantar da iyali na bai kamata sannan kai ko ka tawa kwankwasa min gida ka ci fatawa ka taho ba ko ko ka tawo an ce ma kwana nika ka ce a tassan kuma ba bashi haka biya ta ba ka ce a tadda malla a tassai a tassai <laughs> eh kun gane Hausa to shi na annabi Dawud alaihi ya kasa rayuwa ta yi wannan to sai an kai sa'a ranar da yaka ibada ranar da yaka halwa ya shige masallaci ya rufe ran ranar ranar mahalicci ne ta kun gane Hausa to sai ɗaya ga wasu sun taho da fatawa ko da sun ka zo sun ka iskan ma matsara sun ka ce a'a yau ba a shiga inda Dawud su kuma sun zo da magana mai muhimmanci don haka sai sun ka yi mi kawai sun ka kama katangar masallaci sun haƙe tara to annabi dawuda ya sanya wa rana ta wadda ba mai zuwa inda yake sai ya ga mutane sun ƙetaro kaga dole ya ɗauka akwai wani abu ko don haka shi na Allah ya ce fafa aminu sai ya hirgita da gare su ƙalu ganin irin tashin hankalin da ya samu annabi dawuda na ƙetarowa sai sun ka ce mai lata kada ka ji tsoro kasmani mu masu jayayya ne ƙara mun ka kawo ma baga ba'aduna ala ba'adin sashin mu yayi zalunci akan sashe shi na mun ka zo kai muna hukunci fa hukum bainana bil haqqi don haka ya kai Dawuda muna roƙon ka kai hukunci tsakanin mu da gaskiya kaga wannan shi a hukunci hukunci bil haqqi kun gane Hausa da gaskiya wala tushkid kada kai zalunci wahadina ila sawa istirati don haka kuma muna son ka shiryar da mu zuwa ga tsakiya hanya ma'ana hanya madaidaiciya kaga da sun kaga irin hirgitar da ta samu annabi da sun ka ce a'a ran ka shi daɗe ko ko akarama Allah ko ko Allah shi ƙara ma annabin Allah daraja ka kwantar da hankalinka mu ba 'yan fashi bane ba barayi bane mu haƙetar gidanka a lalura ta kawo mu ƙara mun ka kawo ma gudan mu ya zalunci guda mun san kai annabin Allah hake kuma alƙali mai adalci shine mun ka kawo ma kaga duk da yake sun san annabi da bai zalunci ba amma jiwa da sun ka mai sun ka kai hukunci tsakaninmu da gaskiya kada kai zalunci sun san kuma annabi da bai zalunci ashe kenan a ce mashugaba ka ji tsoron Allah ko alƙali ka ji tsoron Allah cikin kotu wannan ba muguyan magana ta an kai mai ba duk duniya washe kuwa tsoron Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tudil kafirin wal Allah ya ce ma annabi alhali an san manzon Allah shi akan takarda doka shi asafin farko duka ga tsoron Allah sai Allah ya ce mai ya ayyu nabiyu ya kai annabi Allah ka ji tsoron Allah Allah ya faɗa ma annabi wannan don ya sa annabi bai tsoron Allah ka gani kenan tsoron nan da aggare ka game da ubangijin ka ka ƙara shi an ma'ana wannan ayat ashe wannan ya nuna in an ka ce shugaba ko alƙali ko duk wani mai mulki ka ji tsoron Allah wannan ba zagi ne na an kai ba ana nihin wai bai tsoron Allah ba a'a nasiha ta an kai mai ku diba askari ku gani babin alƙalanci mai askari ba maliki yace in an ka ce ma alƙali ka ji tsoron Allah cikin kotu kada ya yi hushi ga annabin Allah an ce mai ya ji tsoron Allah don haka ba mu guyen magana ta ba shi na son ka ce ya kai annabi dawo ka kwantar da hankalin ka ƙara mun ka kawo ma ka yi hukunci mu da gaskiya kada ka yi zalunci sannan ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya to menene shari'ar tasu yace in na hada aƙi. in na hada aƙi lahutu sun wani na jetun wani wa shi da faɗa da aka fi liha wa azami fili kaɓa. dominene ka'u kusumar da ta kawo wannan mutanen inda annabi naɓe dawo da ashe kuma wannan na karantar da mu shugaba in an sanan mai da adalci. to inda duk wata rigima ta tashi zakka hankali aka zuwa inda yake sulhunta kun gane Hausa? amma yanzu shugaba shi da kai ne ya fara zaluntar ka shin gobe kuma wani na zaluntar ka haka ta kai mai kara ka gani don haka to ina shugabanci yake kaga babu shugabanci ya kare don haka babu abin da a shugabanci illa adalci kun gane hausa kamar yadda hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ka cewa Eh, hadisin da imam muslim shi ma imam muslim ya fitar da shi annabi ya ce innal muqsitina eh, innal muqsitina inda Allah ala ala manabir min nurin an yaminin rahmani azza wa jalla allazina ya'diluna fi hukumihim wa ahlihim wa ma walu masu adalci innal muqsitina lalle masu adalci alama bera min nurin suna akan mimbarori jam'i na mimbari kun san mimbari abinda liman kawa in zai hudu ba wurin zama kenan Allah zai ba su wurin zama na haske min nurin na haske wurin Allah yau mulki ya mace ranar kiyama Allah zai azamu shugabanni adalai masu adalci abin zama kujeri na annuri kun gane hausar an yaminin rahmani suna na hannun dama Allah ashe Allah na da hannu kuma hannaye ne duka na dama ne kiltai kiltai ya dan ya yaminun don hannuwa biyu na Allah dama ne babu dama da hagu irin hannuwan bella ba a na Allah duka dama ne Allah ya faɗi yana da hannuwa kuma mun yi imani annabi ya faɗi mun yi imani sai dai yaya hannun Allah yake in ka faɗa mai yadda Allah yake sai in faɗa mai yadda hannun Allah yake ba mu san yadda Allah yake balle mu san yadda hannu na yake mu dai Allah ya ce yana da hannu kuma mun yadda shi kenan. kuma Allah ba irin mutum bane don haka hannu ne ba yadda za a iya zan kuma irin hannun mutum dama mi suka gudu kada wai a siffanta Allah da mutum ko dama Allah ya ce laysa ka mithlihi shai'un. babu abin da aka mace don haka hannu ne da kafa ta da fuska ta duk surar da yabba kai ne ko annabi ya suranta da ita kakka taba ɗauka irin ta mutunci to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace masu adalci suna na hannun dama na Allah ranar kiyama akan kujeri akan mazaunai mimbarori na haske kamar mai tambaya ya tambaye manzo Allah su wane ne masu adalci ya manzo Allah waɗanda za a azama waɗannan dan zama na haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina ya'diluna fi hukumin su ne waɗanda ke adalci ga hukuncin su in sun zo hukunci hukunci babu ruwansu da maki da masoyi babu ruwansu da wanda ya zabe su da wanda bai jiwa musu ƙuri'a ba babu ruwansu da nasu da wanda ba nasu ba a'a su in an ka kawo musu hukunci kowa duk gaba gare su matsayinsu na shugabanni suna adalci abinda a adalci a abu inda ya dace daidaitawa tsakanin na kusa da na nesa daidaita tsakanin maki da masu yi wannan shi ya adalci to ya allazina na fi hukumi annabi ya ce su ne wa'inda ke yin adalci ga hukuncinsu wa ahlihim kuma suke yin adalci cikin iyalansu ba su here here tsakanin iyalansu wa ma wallu da abin da sun ka jibinta talakawan nan da Allah ya sa karkashin kulawa su suna adalci wayanda suna cikin su wanga ko baka kujera ba azamai balle kujera haske kun gane hasad to kun gani Allah ya sa mu cikin adillai to shi na sai sai yanzu waɗannan sai sun kai bayani to ka gane sun wa annabi dawuda bayanin cewa ba zaluncin ka mun ka zo yi ba ƙara mun ka kawo mako ashe kenan yana da kyau shugaba ya zan a san shi da adalci saboda inda dohi husuma ta tashi ya iya kashe ta amma kai ka yi zalunci to gobe wannan zalunci ka iya hukunta shi ba ka iya hukunta shi yasa ka ga alƙalai nan sun rikice manyan su da ƙananan su sun rikice don me saboda an kai musu an rubuta wani katin banza ya rubuta guntuwar takarda alƙaliwa ne shari'a kaza ina da interest gawa da nika son kai ta kuma wanda yaka son ayi ba daidai ba alƙalin nan ya ce to sabbe ne yana da shawa ga shari'a ga yawa sabbe ne wanda yaka so kun gane hasad alƙalin ga ya san wanda sabbe ne ce fa ba daidai ba ya yarun kaka an karya ko babu gaba don yawa sabbe ne daidai shin gobe shi ko alƙali an kawo mai shari'a an bashi dubu ɗari yana ƙi an shi kenan wanda sabbe ne bai da interest shi ko alkali shi an da interest an bashi kuɗi sai ya ansa shi ma ya karya ko babu gatsa tunda kwanaki an sabbe ne ya sa shi ya karya ko babu gatsa kuma ba a bashi ko ɗari ba yanzu kuma in an ka ɗauki ƙara alƙalin ga zaluncin ga da ya an kai masa sabbe ne sabbe ne na hukunta shi bai iyawa kaga ashe yana da kyau shugaba ya zama adali kun gane hausar in ka zan adali an ka sanar ma da adalci to sannan dada duk wanda ya yi ba daidai ba sannan haka iya ladabtar da shi amma kai ka yi zalunci kai ka fara yi eh to kaga gobe na kasan ka in yayi baka iya hukunta shi ina fata kun fahimta to Allah ya shirye shi masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wasu alaikum